ga me ga ranar abdul yadda na saka mai a ƙasar nan da yanzu ya je ni ke kika ce ba ke ko nan da bangon duniya ne zaki kai ina gaji na kwana biyu nan ba sai yanzu zabura irin zuciyar nan na shiga kaba da kyar nake dawowa hanya yana ta shan ruwan sanyi saboda me wahala na gaji gaskiya dai a daina lalaci kuma a daina gulman suna ne gango kake leke to ba zan kalli mata ba wancan ba mata ba ne oh gaba ɗaya ne <laughs> in ka gama shi ma kallon mace kake mai ya ce wa labe gunki ne bai ce ba gunkin mace ba za ka ci ne ko kuma za ka yi makejin ka tsaya wa bidiyo a ni ba na cin wannan abun ya gaja walwalo <laughs> to bari wannan mutane su malam bismillah fa kaga giwa fa lalace ce ya hannun shi na <laughs> wallahi yan guni guni